تودئي وسلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم عائشة الله كرمت ذاتتي للي فاطمة ‘yar abi hubaishi wadda mata ce a gurin abdullahi bin jihash kamar yadda zainab bintu huzaima alhilaliya ita ma asali mata shi wadda annabi ya aure ta <clears throat> matar abdullahi bin jihash sannan annabi ya aure kanwashi zainab kuma bintu jihash to wannan ma matar shi ce fatimatu yar abi hubaish aisha ta ce kanat tustahadu ta kasance tana istahada jinin ciwo wanda mun yi bayani cewa jinin ciwo yana fitowa daga adanar rashin. ƙasa-ƙasan jijiyar mahaifa daga ƙasa jinin al'ada yana zuwa daga aƙatar rahim can ƙarshen jijiya ƙarshen mahaifa wata jijiya da ake kira al'azilo ko al'aziru da ra ko da la mana idan aka ce wannan mahaifa ce daga ajina kusa-kusa da gaban mace to jijiyar da take zubar da jinin cuta daga nan take wadda kuma take zuwa daga jinin al'ada ita take zubar da jinin wato haiba na fata mun gane sannan muka ce ita wannan jijiyar ta kusa-kusa ita ce wadda shaidan yake zuwa yake zungurinta rakda annabi yake zunguri ne daga shaidan aljani yake zuwa yake zungurinta sai take zubar da jini wannan in ya zanto aljanin shi ya kawo kansa sai ta haɗu da masu masul jini ko kuma turo shi aka yi muka ce ya zama sihirin nazif kamar yadda salam abdulsalam bali yake faɗa cikin littafin shi a sarimul me bambanci wancan turo shi aka yi wannan kuma zuwa yi da kanshi zuwa yi da kanshi kawai bugun aljami ne ya shafe ta <clears throat> turo shi aka yi sihiri ne ma'ana ko wata ce ta je ko wani ne ya je wurin boka sai ce to za mu yi mata sihirin nazif sihirin a sakan mata jini ya rika bilidin ana gane sihiri ne an mata tambayoyi da kuma galiban idan yana da mata biyu duk sa'ad da ya je ɗakin wannan mata sai ya same ta tana jini in ya bar ɗakin ya koma ɗaya ɗakin kuma sai ya same ta ta warke wani alamu ne na sihiri ya mata sauran tambayoyi da ke da alaƙa da masul jinni da alamomi watakila za a gano sihiri ne sai kokari a karya shi ya ke kira sihirin nazif wato sihirin zubar da jini to za mu ji a cikin hadisai inda annabi ya tabbatar da haka cewa zunguri ne daga zungurin shaidan wani lokaci kuma ba sihiri ba ne ba kuma shaidani ba ne ya taɓa ta a'a muka ce canjin yanayi ne ko allura ta yi ko ta family planning ko da ya makamancin wannan ko ta sha wani magani ko canjin guri ko canjin yanayi zai iya sa wannan jini ya zo to irin wannan shine wanda likitoci suke iya maganin sa asibiti ya aka yi ya aka yi ya asali da na sha wani magani ne ko na yi family planning ne iri kaza ko allura kaza sai hakan ta faru to ya san inda matsalar ta ce ya san irin maganin da zai ɗora su a kai amma wancan sai dai a ci gaba da addu'o'i da yadda za a kori aljanin da izinin Allah da yadda za a karya wancan sihiri ɗin to wannan mata ta yi fama da wannan lalura fatimatu yar abi hubai <clears throat> kamar da za mu ji ita ma hamnatu bintu jahash ta yi wannan fama ummu habiba bintu jahash ta yi wannan fama ummu salama ma ta yi shekara uku ita Umma habiba ma har shekara bakwai babu ran da jinin yake daukewa sai dai ran da al'adar ta zo sai ta daina sallah iya kwanakin al'ada. to ya za a yi a tantance a ware cewa wannan jinin cuta ne wannan jinin al'ada ne na ɗabi'a to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض to ai shi jinin al'ada damun aswadun yu'raf jini ne baki ake gane shi a nan yu'raf wasu ka daga arafa ya arifu ne arafa ya sani ko ya gane ya arifu yana sani yu'raf mabani lilma majhul ake sani ko ake gane shi wasu ka ce a asalin kalmar ba daga arafa ya'arifu arifu bane daga arfu arfo arfu ma'anar shi wari ko kanshi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama al-ilma mimma yubtaga bihi wajhullah duk wanda ya nemi ilimi daga irin ilimin da Allah ake nufata da shi shi shi kadai kamar ilimin ƙur'ani, ilimin hadisi ilimin shari'a ilimin addini kowane iri ana ne yin sa ne don a nufi Allah don a san Allah don a nemi yardar Allah shi kuma sai ya koya don ya samu wani abin duniya annabi ya ce <clears throat> don ya ja hankalin jahilai don a yi masa kabbara don a yi masa tafi don ya shiga musabaka kada ya samu arziki don kawai ya samu shahada don yi aiki kadan irin wa'annan manufofi don ya gogayya da malamai annabi ya ce a cikin hadisi li yujadila bihi ulama wa li yasrifa wujuhan nas ilai ko wa li yusrifa wujuha sufaha sai ce lam yatib arfal jannah lam yajid arfa arfa bi ma'ana ra'ihatul janna kanshin aljanna ma ba zai ba to sai suka ce wannan hadisin abinda annabi yake nufi da inna damal haidi shi jinin al'ada damon jini ne aswadin baki yu'raf ai lahu ana gane shi da warinsa ana jin warinsa bi ma'ana yana wari ba kamar saurin jini ba sai zama yu'rab ko dai daga arfu ko daga ma'arifa to duka zai iya ɗauka jini ne baki da ake iya gane shi ko kuma yana da wari irin nasa me yasa annabi ya ce jini ne baki muka ce baki ba ana nufin baki kamar tawada ko gawayi ba a ana nufin jini mai duhu aka ga ya canja ya yi baki ba haka jinin al'ada yake yi'urab da haka ake gane shi me yasa annabi ya faɗa haka muka ce ya faɗa ne da gwargwadon abin da ya sani na matan madina amma zai iya bambanta daga wasu mata zuwa wasu mata kawai zama nasu kujira brown brown haka ko ruwan kasa-kasa ko ya zama al'asufra yalayalo yalo a wasu guraren ko ga wata matar ruwan kwai ruwan kwai ko kuma ya zama ahmar alhumra jaja jirni to ya danganci don kada wata mata ta ji wannan hadisin ta ce kai to aini yanayin kala al'ada ta ba baki ba ne kamar da annabi ya faɗa shi a ce ba mamaki shi abin da ya sani na matan madina in kin dace da irin su to sai a ce ke ma damun asuwadin ya uraf suka ce ni na ba baki ba ne sai ce wani kala ne eh na jajajiri ke zuwa amma yanzu wani baki ne mai duhun kuma yake zuwa sai ce to ke zuwa nan bakin shine istihaba a gurin ki ya kala jininta da yanayin warinsa da yanayin zubarsa da yanayin kaurinsa shi yana da kauri ba kamar na jinin istihaba siririn jini kamar mace ta yanke da kwalba ba ko da gane to ya za ta yi ta gane annabi ya gaya mata damun aswadin ya da kala za ta gane shi ya canja kalan idan al'ada ne za ta ga baki mai duhu da ta ga ya canja kala ita da kanta za ta gani ajiya jini ne mai duhu to kenan mai duhun nan ya ɗauke yanzu wani jaja birni yake zuwa kuma za ta ga wannan mai duhun shine yake kwana uku idan kwana uku take ko kwana hudu idan kwana hudu take ko biyar ko shida da gwargwadon abin da take sai ta ga ya canza kala sai wani ja ya zo ko wani yalo ya zo ko wani mai brown ya zo shine zai kai ta har karshen wata har wani watan idan har ba yankewa yake ba in ko yana yankewa duk watan sai wani watan in ya zo ta yi al'ada sai ta sake ganin wani jinin zuwa wasu kwanaki ya yanke to wanda ya ƙarin nan dai shine istihaba kan al'adarsa ina fata mun gane da ita wannan matar ba ta tsarki ne kwata-kwata a tattar a cikin jinin take kamar watan umma habiba da sai annabi ya ce damun aswarin ya uraf sai za ka na zalika ka gani to idan har hakan ya kasance kika ganke bakin mai duhun fa amsiki an sala shine za ki tsayar ki kame daga yin sallah kewayo ya zo na cutar ya zo نتوتر wadda فتودئي kawai ki ki alwala mana bayan kin yi wanka ki alwala wa ki to sai ta al Abu Dawud da al-imam Nasa'i sun rawaito Ibn Hibbana al-Busti ya inganta hadisi din a cikin sahih Ibn Hibban haka al'imamul hakimu abu abdullahi mai saburi shi ma ya hadisin fashi da matsala amma imamu abu hatimun razi ya ce a'a hadisin munkari ne ma'ana shi a gurinsa bai inganta ba kaga matsala sai ita ta hadiya amma gaskiyar lamari hadisin ya inganta ibn al ya inganta shi ibn hajar ma inganta shi al-imam al-albani a cikin irwa'ul ghalil fi takhariji ahadisi manar sabil shi ma ya inganta shi da kuma gurare da dama cikin littattafansa na fiqh kamar as-samar al-mustatab fi fiqh sunnati wal kitab da sauran gurare hadisin ba shi da wata matsala malamai sun kafa hujja da shi hadisin fatimatu yar abi hubayshi to wannan idan ka karanta jami'u tirmidhi na al'imamu abu isa a cikin babul haidi ya ce ita wannan matar annabi ya ɗora ta nufa a kan za ta iya gane kalar jini ma'ana mai al'ada ce ba mubtada ba ce ma'ana da can kafin ta fara wannan ciwon to ta san kwanakin al'adarta shi sa annabi ya ɗora ta a kan haka da a ce ba za ta gane kwanakin al'adarta ba ba za a ɗora ta akan wannan tsarin ba ma'ana dama shekara da shekaru ta san jinin al'ada yake mata baki ne ake gane shi so da karkin ga ya canja kala ya zo da wani kala ga abin da zaki kuma ta san duk wata tana kwana kaza kuma shi ne mafi karanci don kada shi kwana talatin ai mace ba ta wuce kwana shida ko bakwai tana al'ada shi ne galibin masu in kaga ya ɗoru to da matsala shi ta za mu zo hadisin hamnatu bintu jahash kadi yadda annabi ya ɗora ta akan galibin mata ba ta wuce kwana bakwai ko shida <clears throat> to da wannan tana da al'ada in ba ta da al'ada fa yanzu ta fara kuma sai ya zarce da matsala to shi ne sauran hadisan su suke ishara zuwa gari shi to duk da haka dai ƙarashin wannan hadisi a wasu ruwayoyi hadisin urwa ibn zubair ya rawaice shi daga asai da aisha ya kuma rawaice shi daga ita faɗi yar abi shi ɗin urwa ibn zubair hagar ya ce wa fi umai amma a cikin hadisin asma'u bintu umai inda abi dawud wanda yana cikin sunan abi dawud sai annabi ya kara da cewa wal tajalis fi mirkanin fa idara ra'at sufra fawqa al-ma'i kuma idan mace tana yin istihaba tana so ta gane ta tantance cewa lalle istihaba ce ba jinin al'ada bane ta samu ƙaton baho wanda za a zuba ruwa a cikinsa mirkan baho wanda za a iya ake wanke kaya a cikinsa ta samu baho ta zuba ruwa a ciki idan ta zauna a cikin ruwan sai ta ga alamun yala-yala ya taso a kan ruwan a saman ruwan kaga anan sai annabi ya nuna wata tana ganin istihada a matsayin asufra ma'ana za ta gane wannan to ba al'ada ta bace istihaba ce za ta ga alamun ruwan kwai ruwan kwai ya taso a kan ruwa in ta zauna a ciki fa'izara a sufra in ta ga fatsu-fatsu yalo-yalo faukal ma'i a kan ruwan faltaktafil kawai ta je ce wanka lizuhuri wal asari don ta yi a zahar da la'asar gusalan wahidan ce wanka guda ɗaya bayan wancan wanka kenan da ta yi na abin nan to sai ta wanka don ta a zahar da al'asar wa taktasilu sai ta sake yin wani wanka lil magharibi wal isha don ta yi magariba da isha gusulan wahida shi ma wanka ɗaya wa taktasilu lil fajari gusulan wahida in asuba ta zo kuma ta yi wanka ɗaya wa ta tawadda'u fi ma na zalika sai ta rika alwala a tsakanin haka wato duk lokacin sallah sai alwala ko ta haɗa magariba da isha ga wadda ya zame mata lalura ko kuma duk lokacin sallah sai alwala ce sallah bayan ta yi wanka sai dai wannan wankan malamai sun ittifaki ba wajibi ba ne wankan da ya da ta gama al'ada wannan wajibi ne amma duk lokacin sallah sai alwala wajibi ne duk lokacin sallah sai ta yi wanka mustahabi ne kamar yadda umma habiba take sannan za ta iya yin wankan muka ce sau uku kamar da wannan hadisi ya faɗa a da la'asar ta haɗe su ta musu wanka ɗaya magariba da isha ta haɗe su ta musu wanka ɗaya asuba ta zo ta yi wanka ta sallah shi kenan wannan wankan za ta samu nutsuwa ne da ƙarfin jiki don ta ji daɗin yin sallah saboda zubar wancan jini na istihaba amma dai ba wajibi ba ne to ka ƙarashin hadisin asma'u Bintu umais asma'u bintu umais matar jafar ce jafar jafar ɗayyar jafar yayin sayyidina ali ibn abi talib wadda ita ce uwar 'ya'yansa jafar sa abdullahi bin jafar da sauransu wanda ya rasu a gazwatu mu'ta yaƙin mu'ta da annabi ya tura su kwamandodi guda uku jafar ɗayyar da abdullahi bin rawaha da zaid bin harisa kuma duk aka kashe daga nan khalid ibn al-walid ya ɗauki jagoranci to bayan ya rasu sai na abubakar ya aure ta <clears throat> ita ma ta haifa masa ɗa mai suna muhammad ibn abubakar na siddiq a lokacin aikin haji an zo muzdalifa za a ɗauki niyyar aikin haji aikin hajin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam ma'ana hajjin bankwana tana da ciki ɗan wata tara aka ce annabi shi ne shugaban aikin hajjin shi ne amirin hajji da kansa zai tsaya arafa ta ce ai sai ta je ma'ana kenan ana hana mata masu ciki zuwa aikin hajji ne a yanzu ba wai don haramun ba ne sai don yanayin wahala a yanzu da kuma mace ta je ta aikin hajji a yanzu mai juna biyu to akwai matsalolin da su ƙasar saudiya za ta iya shiga kuma ba ta so amma duk da haka za ka cewa wata ta haihu ana irin labaran aikin hajjin nan ce wata ta haihu a saudiya ka rasa ya aka yi ba a gano tana da ciki ba kuma sun hana doka ce Haramin ne a'a kawai doka ce ba sa son mai juna biyu ta yi aikin hajji wata rin ba ta iya makurewa ko ta tafi asibiti da sauransu ko ya hana ta ma aikin hajji to sai ta haihu a muzdalifa gurin ɗaukar niyya duk da haka annabi ya ce ta yi shiri ta yi ƙunzugu aka sa wa yaron suna muhammad ta je ta yi aikin hajji lafiya lau asma'u bintu umais bayan abubakar ya rasu ta ta wanke shi sai sai da na ali ya aure ta mana kanin mutunta na farko ne. shi ma ta haifa masa wani yaro mai suna yahya ibn abi ali ibn abi talib mana ta auri khulafa'ur rashiduna guda uku ko kuma guda biyu ga abubakar ga aliyu ga kuma yayinsa ja'far to da aka ta aure su wannan ta je aljanna shi ta zaɓa a ciki abubakar ɗin za ta zaɓa ko aliyun za ta zaɓa ko kuma ja'far ɗaya Tunda da dai dole za ta zaɓi ɗaya to wani ne ba wani ne ba a cikin ukun nan baki ɗaya Allah ya ƙara musu yadda baki ɗaya sosai sai ya ce wa an hamnata binti jahash hamnatu matar mus'ab ibnu umair awwalu safirin fil islam wannan farkon ambasado a musulunci muka ce banu jahash din nan duk Allah ya musu albarka ga zainab binti jahash matar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan hamnatu bintu jihar, ga abdullahi bin Jihar, ga ubaidullahi bin Jihar mutum ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan wanda yayi ridda ko ya rasu a kasar habasha ga ummu habiba Bintu Jihar wadda ita ma za mu ji hadisin sa ta sai fama da wannan ciwon istihada duk ƴaƴan mutum ɗaya ne kuma duk san musulunta to hamnatu Bintu Jihar ta ce kuntu ustahadu na kasance ina istihada haibatan kafiratan shadidatan haiba a nan haiba tana nufin istihada mai yawa mai tsanani ma'ana zuba take bleeding take sosai ta yadda jinin na gangarowa har ainihin kafata har ma a cikin hadisin turmudi in annabi ya ce ki yi ko ki saka irin fadin nan ta mata sai su ce abin ya wuce nan ya manza Allah babu abin da za ta sa jinin bai jiki shi gaba ɗaya ba ta ce abin ya fi ƙarfin yadda kace ta ina yin ta mai tsanani fa a taitun nabi sallallahu alaihi wasallam astaftihi sai na je gurin annabi ina neman fatawaci ya zan yi fa sai ya ce ina ma hiya rakbatun zunguri ne shine urkut bi rijlika haza mughtasalun baridin wa shara da kan aka ce rakadahu ay da hu Birijiliki kamar ya zungure shi da kafasa a lugar larabci ta sai annabi ya ce batun zunguri ne da ke dan yake yi mina shaitan yake zungurin wannan jijiya amma ba al'ada ba ce to ya za ki yi tunda ita ba za ta iya tantance ba wannan istihada ba ne wannan jinin al'ada ba ne ba kamar watan mata ba ba za ki iya tantancewa da kalar jini ba ba za ta iya ba ba za ki iya gane wanne ne mai wari mai kauri ba za ta iya ba duk hanyar da za a tantance ba za ta iya ba kuma jinin baya daukewa ko da yaushe har kwanakin al'ada ta zo ya wuce ba za ta sani ba to a nan ne sai annabi ya ce da ita sallallahu alaihi wasallam fatahay in ya kama kawai sai ki al'ada ta kwana shida au saba'ata ayyam ko ta kwana bakwai ma'ana ana cewa wannan wata ya mutu rabi'u sani ya mutu jimadal ula na kamawa sai ki dakatar da sallah zuwa kwana shida ko kwana bakwai a nan ba zaɓi ne annabi ya bata ba aka ce abin da ake nufi shine za ta kalli yanayin mata da suke kusa da ita ko danginta ko 'yan gidansu galiban kwana nun suke yi ko galiban mata a unguwarsu ko garinsu kwana nun suke yi ba sa wuce kwana shida ko ta ɗau kwana shida ko kwana bakwai idan kwana bakwai suke yi ita ma sai a jona ta a ciki ba don al'adar ta kwana bakwai ba ne a kawai an ɗora ta ne a ilimin Allah kawai don ba yadda za ta kada ce mata kwana biyu kuma ba kwana biyu take ba kwana uku ba kwana uku ba kawai ke duk wata ke al'ada ta kwana bakwai ko kwana shida kenan idan ta yi al'ada ta kwana shida za ta yi sallah ta kwana ashirin da hudu a wata idan kwana bakwai ta ɗauka za ta yi sallah na kwana ashirin da uku kenan ko sai ya ce sai ki rika al'ada kawai ta kwana shida ko bakwai da zarar bakwai nan ko shida nan ya saka sun maktasili sai ki je ki wanka a matsayin kin tsarkaka faɗi zastan ƙa'ati in kin tsaftatu kin yi wanka fasalli arba'atan wa ishirina sai ki sallah ta kwana ashirin da hudu au ko kuma salasatan wa ishirina sallah ta kwana ashirin da uku in kin ɗauki kwana bakwai wasu ne ki ci gaba da azumi lokacin azumi ne wa salli ki ci gaba da sallah fa inna zalika ko zaliki yujzi'iki hakan zai gamsar miki ya wadatar miki kin fita wa kadhalika fa'ali haka fa za ki ci gaba da yi kullu shahri duk wata kama ta hizun nisa'u kamar da sauran mata kike ke ma kike kwana bakwai kike ko san kwanakin ki amma an dora shi ne akan mafi yawancin mata to sai kuma ya ba ta shawara yace fa in qawiti ala an tu'akhiru zuhra in kin ga kina da jin karfin da karfin azama a jikin ki cewa za ki iya barin azhar ki dinkirta ta ki kiyinta har zuwa lokacin la'asar wato ajiyar la'asar suke gaggauta la'asar da farkon lokaci ki yi sun matasile sannan ki je ki sun matasile ki wanka hina taɓa huri na sanda za ki tsarkakan to za ki yin haka wasu salli na zuhur wal asar jami'a sai ki a zahar da la'asar a haɗe ki wanka ɗaya kenan sun matasile na magariba sai ki jinkirta magariba in ta zo ba za ki ba wato ajilin al-isha sai ki gaggauta isha a farkon lokacinta ثم تغتسلين sai ki wanka wa ta vitaminina hada baina salataini tsakanin salloli faf'ali in ki ga zaki iya wannan kini. wa taktafilina in asuba ta zo kuma sai ki wani wanka ma asubhi tare da asuba wa tusallina ki sallah qala annabi yace wa huwa a'jabul amrayni ilayya cikin al'amuran nan guda biyu da na gaya miki ni wannan ma na fi so shi na fi ƙauna wato ki rika yin wanka ɗin nan sau uku kina haɗa sallolin nan tun da matsalar ta ki yawa al'adar ta tana zuwa sosai to ka ji wannan ta matsala hamlatu bintu jahash ya ce rawahu hamsa illan sa'i. waɗannan malamai guda biyar sun rawaito banda al'imamun sa'i ciki ke na hada imamu ahmad وصحاه ترمذي ترمذي يا انغنت حديث وحسنه البخاري بخاري تحديثني حسن ne hasan ba shi da matsala to wannan shine matsalar ita wannan da عائشة رضي الله عنها قالت أن أم حبيبة بنت جهش كاجد إير إر أور إتما أم حبيبة بنت جهش shakat ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta kai kukan matsalar ta ita ma gurin annabi sallallahu alaihi wasallama addama matsalar jini tana fama da zubar jini fa qala sai annabi yace to in kusi qadara za ki zauna ba sallah ba azumi ba kaza ma ta tahbisuki haidasuki ita tana da al'ada ita ma tana da al'ada da ta saba tana yi kafin wannan jini ya zo mata sai ta to ki rika zama gwargwadon abin da al'ada ki da take tsare ki take hana ki sallah iya kwanakin za ki zauna sun baktatali daga ba sai ke wanka fakanar taftasilu sai ta kasance ita a bisa fahimtata da ta hadinta, game da ibnu hajar ya faɗa game da al-amir ya faɗa cikin sharhin bulogul maram sai ta kasance ita a karan kanta ta ghtasilu ne kulle salatin ita duk lokacin sallah sai ta yi wanka ta yi alwala ta yi sallah a kan lokacin kowace ba kamar watan ta hamnatu bintu jihar ke yi ba ita duk lokacin sallah wanka ke rawahu muslim alimamu muslim shi ya rawaito hadisin nan na umma habiba a wata ya ta alimamu bukari sai annabi ya ce da ita wata wadda ili kulli salatin ki rika yin alwala duk lokacin sallah ita kuma sai take yin ma wanka sannan ta alwala wa hiya li abi daud wa ghayrihi kuma ta zo a cikin ruwayar abu dauda shi annabi bai ce ta rika hada azar da al'asar ba ma'ana sai ta duk lokacin sallah ki rika wanka ma'ana ko dai annabi ya fahimci matsalar ta bata kai ta hamnatu ba sai ta duk lokacin sallah sai ki rika yin alwala كيتي وهي لأبي دودة وغيره من وجه آخر أتين أبو دودة ما دمك من تنسى يازو أنا تتوى شريك أين الولاد دلو كتنسل وعن أم عطية أم عطية الأنسارية رضي الله عنها قالت أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الظهر شيئا رواه البخاري وابو داود wallafdu lahu to muka ce daga cikin kalolin jini muka ce akwai alkudra shine ya wato ruwan ƙasa-ƙasa ko brown brown ko kuma a sufura yala-yala ɗin ruwan kwai ruwan kwai wata a gudunta wani al'ada ne malamin suka ce idan irin wannan jini ya zo a kwanakin da mace take al'ada to shi ma al'ada ne ba za ka dauke shi a matsayin haɗa ba misali mace kwana bakwai take tana al'ada ta yi kwana ɗaya tana ganin jini yadda ta saba jini mai duhu ko jajajir kwana biyu kwana uku sai ta ga wani kalar jini ya canja mai brown brown yana zuwa ko ya canja ya koma yalo yalo kafin ta gama al'ada ya ce to duk al'ada ne kar ta ci gaba da kar sallah amma idan kwana bakwai ta cika da take yi sai ta ga ya canza kala a nan ne sai ta ga asufra ko alkudura to shi ta suka ce alkudura wasufra a sana alhaidi haidun wa ba'ada tsuhuri la yu'addu shay'an fa huwa istihaba a tsakiyar wizin lokacin da take al'ada to al'ada ne amma in jininta ya ɗauke ta wuce kwanakinta sai ta gansu to ba al'ada ba ce ta ce domin ga umma adiyya ta ce annabi ya ce ya umarce mu da cewa kunna lanu addu ba ma kirga ba ma lasafta Al-kudra irin wannan kalar jini mai brown wasufura da yalo-yalo mu lana uddahu shay'an ba ma ɗaukar su ba da tsohuri bayan dai mun yi tsarki in dai mace ta gama al'ada to ba ma ɗaukar ta ba komai ba ne kawai haɗa ne mace ba ta ci gaba da sallah amma fa ba da tsuhuri idan a sana'il haidi ne fa huwa haidun ya ce bukhari ya rawato da abu dauda wannan kuma lafazin abu dauda ɗin ne wallafudu lafu domin nesa saboda ai abu dauda shine na ƙarshe da ya ambata sai zanto wannan damirin na abu dauda ne sai ta ga wannan to ko istihada ne na nufin radiyallahu الله عنه قال ana يتي annal اليهود يهودا Kanu اذا حاضت filmar asusihin sun kasance idan mace tana yin al'ada a cikinsu lam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita ko ba ma sa cin abincin da ta dafa ba za a yi gogayya da ita a ci abinci tare da ita a dining table ɗaya ba sai a ware ta guri da ba don mai abin da ya faru shi ne annabi ya zo madina sai ga yahudawa in mata tana al'ada sai a ɗauke ta tantakas daga cikin gida sai a kai ta bayan gari a ɗan yi mata wata 'yar bukka kwana uku nan kwana hudu kwana biyar kwana shida da za ta yi al'ada sai a kai ta san aji sai dai a kai mata abinci can ko a ba ta kayan girkinta a san ta riƙa yi ba mai cin abincinta ba mai shan ruwan da ta taɓa ba mai zama da ita ballantana mu'amala da ita sai in ta gama sai ta dawo ma'ana sai a nisance ta su kuma sai ranta suna mu'amala da mace mu'amala irin ta mu'amalar aure ba magana wai a ci abinci ma da ita kaza kaza da ita ba kaga wayannan sun sun sun sun zarce wayannan kuma sun gaza gaba haɗe sun yi hauka sun yi rashin hankali sai annabi da yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata shi dan tsakiya ne a cikin komai sai yace da musulmi istina'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai da matanku ban da mu'amala ta aure illal nika ai illal jima illal wata duk abin da ake da mata na mu'amala da kyakkyawar mu'amala da zama da su a cikin fadaɗe da komai duk kai illal nika ya salu na anil mashidi wani huwa azan fa'tazilun nisa'a fil mashidi wala taqrabuhunna hatta yadahurna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين kenan daga cikin abin da Allah ya hana shine ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi mu'amala ta aure ba ba za ta yi dawafi a ɗakin Allah ba har sai ta tsarkaka. in kuwa ga ta yi dawafi a ɗakin Allah to sai a dan wani tsuki wanda malamai irin su ibnu taymiya hasu bin bas sun ce ya halatta ta yi in ta shiga wani tsukin damuwa kamar me kama ta yi mace ce ba yar ƙasa ba ta zo za ta yi ɗawafil ifada ɗawafi na aikin hajji na ranar sallah sai al'ada ta zo mata Wataƙila al'adar nan tana yin kwana bakwai kuma daga wannan sai ta bari tana jiran ya ɗauke sai bai ɗauke ba kuma gashi za su taho gida ba 'yar ƙasa ba ce ba wadda za su tsaya bane a jira ta jirgi zai tashi kawai ta gama kwanakin mina sha ɗaya sha biyu sai aka ce jirgin su zai tashi za su taho gashi ana gunta ɗawafi na aikin hajji ba ba inda ɗawafil wada'i ne wannan abdullahi ɗan abbas ya ce annabi ya yi wa mace mai al'ada rangwame kawai ta tafi ba sai ta yi ba sama wannan dawafi ne na ranar sallah wajibi ne rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji kuma in ta taho ba ce ba ba kamar ka dawo ba ne ka ce za ka koma sai dai wanda ya zama musu kamar ba ta za su je akwai wanda kwanan nan wallahi wani ya ji ya kai mara lafiya wata taka dawo mai rasu biya manta sai da ya ɗauko jirgi ya dawo ya koma takarda kawai mamadin ma ya turo wani a ce ya kai masa ya dawo zuwa ya sake zuwa ya sake ɗauka ya koma to zuwa makan a su kamar ka je abin nan ne sabon gari ka dawo ba ma kai da kila biya ma aka yi <laughs> kaga ba babu yadda za ka yi sannan ko biya ma aka yi sai ka hada da salatin annabi kana ta addu'a kila ka zo abin bai daidai ba a zo a ce an je iya ba a samu tafiya ba nawa aka yi a kasar mu ne to sai a ce to ta yi ɗawakun haka babu ƙarshen kuma dawakun ta yayi ta je ta yi iyaka kawai ta san yadda za ta yi malamai suka ce ta yi ƙunzu ko ta tare jinin kar ya zuba a filin wato ɗakin Allah ɗin nan tun da asalinsa na ne to wannan ko a satin mun karanta shi a cikin alfiqhul muyassar na ainihin wato Yusuf Abu Aziz ta wannan ya halatta ta yi dawafi babu tsarkin tana cikin al'ada kawai dai an so ta wanka ta tare jinin ta alwala sai ta je ta yi dawafin bisa lalura to shine anan malamin annabi yake cewa hadisin Anas sai annabi ya ce isna'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai da matanku banda annika shine ainihin aure rawahu muslim wa ana aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce annabi ya kasance ya amurini yana umarta ta fa jiru in ya kunzugu ma'ana in saka irin abin da mata ke tare jini da duk abin da zai sa jinin bai fita ba ba kuma ta tare gabanta ta yadda ko da zurfin sha'awa ba zai sa dai namiji ya jayu cewa sai ya zake mata ba sai in yi kunzugu fayu ba shirni wa ana ha'idun sai manzo Allah ya yi mu'amalar zamantakewa da ni ta mubashara alhali ina al'ada baya ni satar matan balma mun karanta cikin bukhari matan annaba har sun ware uniform na musamman na al'ada ummu salama haka ta faɗa juwairiya annabi da ya ga sun sa wannan uniform din zai ce ya sani ma'ana wata rama suna kwance kan gado ɗaya sai ga ta tashi sai ta saka wannan uniform yake al'ada ki ta zo ke ta ce haka ne ya manzo Allah don ya gane cewa ga halin da take ciki ba sai ta gaya masa ba da shi kuma sai ce fattabiri to babu matsala ki kunzugun ki zo ki shiga cikin shimfiɗa ta annabi yana mu'amala da ba kamar wancan fa yace ya amurni fa attaziru fa ni wa ana kha'idan muttafaqun alayh wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam ibn abbas ya ce annabi ya faɗa fil ladhi ya'tim ra'atahu ga wanda yake zakkewa matashi wa hiya ha'idan alhalin tana al'ada ma'ana haramin ne amma sai hakan ta faru qala sai annabi yace ya tasaddaqu bi dinar zai yi sadaka da dinari daya aw bi dinarin ko da rabin dinari daya rawahul khamsa wa sahahahu al-hakim wa ibn al-qattan wa rajjaha ghayruhuma wa qafahu rawahul khamsa wayannan malamai biyar ashabu sitta ashabul arba'a sunanin nasa'i abu dauda turmudi ibn maja da imam ahmad sun rawaito al-imam hakim shi ma ya rawaito ya kuma inganta hadisin haka ibn al-qattan yahya sa'id al-qattan ya inganta shi wasu kuma sun rajjaha cewa a'a fatawar ta ibn abbas ce mawqufa ce ala ibn abbas ba marfu'a bace na fata mun gane me wannan hadisi yake nufi cewa wanda ya yi wannan aika-aika ya san laifi ne ya san zunubi ne sai ya je wa iyalansa alhalin tana al'ada kuma ya sani to lalle zai tuba a karin farko ya yi zunubi ya yi babban zunubi kamar yadda nawawi ya faɗa cikin sharhin sahihi muslim har nawawi yake cewa cikin mujalladi na uku sharhu sahihi muslim al-minhaj Yace da mutum zai kudurta ma ya halatta yace ce wallahi ya kafirta ya yi amma in ya ɗauka haramin ne amma ya yi ya ce to ya yi ma'asiya ya yi babban sabo sai ya tuba ya ce amma dangane da kafara nawawi ya ce wannan hadisin bai inganta ba a gurin shi a gurinsa da fahimtarsa bai inganta ba me yasa yace ce bai inganta ba iya nasa binciken ya gano bai inganta ba har malaminsu na mazhabar malaminsu imamu shafi'i ya ce hadisin ya burge ni amma ina ba da fatawa idan ya inganta ne ma na yi riko da shi yana cikin mazhabarsa a lokacin da shafi yake wannan magana hadisin a gurinsa shi ma bai inganta ba shi sa nawawi a cikin sharhin muslim ya ce hadisin bai inganta ba ba za a aiki da shi ba yace babu wata kafara a kanka amma gaskiya hadisin ya inganta ya inganta malamai sun tabbatar hadisin ba shi da wata matsala kuma har mun karanta cikin alwadi fi cikin sunnati wal kitabul aziz shi ma abdulaziz ibn badawi al-khalafi ya kafa hujja da shi cewa lalle akwai wannan kafara sai yayi kafara bayan ya tuba sai yayi kafara me ya kafara zai yi sadaka da dinari daya ko rabin dinari menene aka ce zabi ne ba zabi bane zabi ne ba zaɓi aka ba shi ba malamai suka ce ibn abbasin ya warware matsalar da kansa shi da ya ba da fatawar in ma kofin in ce to zuwa ga annabi ya ji ta da ake nufi da zai ba da dinari ɗaya sai aka ce idan sanda ya zace wa iyalinsa a karan farko ne farko farkon jinin Ba ma'ana tana yin kwana bakwai ta fara yau zuwa gobe sai hakan ya faru ya sai dinari ɗaya ya hau kanka wajibi sai ka yi sadaka da dinari ɗaya idan ƙarshe-ƙarshen jinin ne ta kusa gamawa ta yi kwana biyar ta yi kwana shida yau ake da san za ta yi tsarki ko gobe sai ta to ka ba da rabin dinari in ji ibina abbas ka ba da rabin dinari nisfu dinar na fata mun gane suka ce watakila shi bai iya haƙuri ba ne har waɗannan kwanaki shi ne ya kasa haƙuri ɗan wannan kwana biyun da suka rage to ta kai masa afuwa aka ce ba da rabin dinari wannan kuma a farkon jinin ne bai kamata a ce haka ta faru ba sai aka gallaza masa aka kautata masa hukunci ta ka ce sai ya ba da dinari to yanzu dinari nawa ne don yanzu dubu talatin ne rubu dinar rabi one over four na dinari to dubu talatin so hudu dubu dari da ishirin ta kama ka shi ne fara. idan kuma ƙarshen jini ne to su dinari dubu sittin ne ta kama ka na fata mun gani to anan ko ba wai mutum zai bayar ba kace ce yau alagafa ta malam ni zai ba kenan sai a ce a'a waje za zai bayar wani fakiri zai samu ya bayar da matar ba ba matar ba sai suka ce to ita ma zai shafe ta ne in ita ta taimaka hakan ta faru wasu suka ce zai shafe ta in ta ba da dama hakan ta faru to ta hal wasu kuma sun ce a'a game da riba da rabin dinari ko dinari za a kalli samun sani ta ce kai ma ma'aikacin mai <laughs> nawa ne albashinka bayan albashi kana kasuwanci a shagunanka duk a kaza a kaza to kai dubu ɗari da ishirin za ka bayar <clears throat> kai fa ya sai bi ne ko malamin makaranta tsari ta fi to dubu sittin ce ta kama ka da haka da gwargwadon albashinsa za a kalla shi ne mana ba wai zaɓi aka ba shi ba to da aka gaskiya hadisin ya inganta shafi iya ce lausa ha a kazina bihi to ya inganta ɗin dangane da cewa lalle zai yi kafara sai yi hadisai na ƙarshe ya ce daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum muttafaqun alayh fi hadithin tawil alaysa idha hadat al-mar'a shin ba idan mace tana al'ada lam salli ba ta sallar wa lam sun kuma ba ta azumi iya abin da ya fi tsoro kenan a cikin wani hadisi mai tsayi yana so ya fitar da mace ba ta sallah ba ta azumi sai dai za ka rama azumi ba za ka rama sallah ba kame da dukkan hadisin mu'aza asalin cikakken hadisin ranar sallah ne annabi bayan ya gama hudu ba sai ya koma ɓangaren mata ya ce ya kuma ta tasaddaqna ku yawaita sadaka fa inni ra'aytukunna aktsara ahlin nari dan na gan ku galiban ku kuka fi shiga wuta zaka ku yawaita sadaka sai wata mata saf'a al-kaddaihi sai ta miƙe mai manyan kuma su kame da ruwa ya tabo ta ce lima ya rasulallah me yasa muka yawaita shiga wuta tana neman dalili ko don ta ta kiyaye sai manzala ya ce takfurnal ashira wa la'ana walau ahsanta ila ihda kunna dahran ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط yace ku kuna da butulci kuna butulcewa maza namiji ya shiga ya fita ya faɗi can ya tashi can duk saboda ku ya yi duk abin da zai yi don ya riƙe mutuncinku ya je ya fita amma sai kun butulce masa kuma kuna da yawan tsinuwa abu kaza Allah ya tsine mun abu kaza abu kaza kuna da yawan tsinuwa da baki wata takfurna asira ashira wa la'ana, al sannan daga cikin halayenku idan namiji ya shekara ko shekara nawa yana kyautata muku rana ɗaya in ba a samu biyan bukata ba sai ce dama mai ka taɓe mu ma ra'aitu minka khairan qattu ma'ana kuna da manta alkhairi sai annabi ya ce wannan shi ya janyo muku sannan sai manzo Allah ya wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin kuma tunda nake ban taɓa ganin halitta mai tauyayyen hankali wanda bai kai namiji ba mai tauyayyen addini incomplete ne addininta incomplete ne hankalinta amma kuma aghalaba li zai lubbin rajul wahidin min kunna duk da ba hankalinsu bai kai na maza ba hangen nesansu bai kai na maza ba addininsu bai kai na maza ba amma duk hankalin namiji da tunaninsa da iliminsa da shekarunsa sai kun fi ƙarfinsa in mata ta sako ka gaba wallahi ko limami ne kai sai yi rafkanuwa wani shekara 20 da ya rafkanuwa ya ya auro karamar yarinya ta sako shi gaba wallahi sai fara rafkanuwa wata rama sallama zai ce kai ko mata ta dawo yanzu manta ga haɗar <laughs> ya manta a masallaci kuma wata bata ma kai sa'ar irka ba za ka auro ta amma wallahi sai ta fi ƙarfinka sai ta rinjaye ka yace to ban taba ga halittu da suke da matsala suka fi ƙarfin kowa ba sai ku duk haka sai ta ce ya manzan Allah ina so in fahimci a ina hankalinmu ya tawaya kuma a ina addininmu ya tawaya sai ma zala karanta mata ya ayyuhal na amanu idza ne. Ya yace ba a cikin wannan aya ba ne Allah ya ce fara yace farajulun wa imra'atayn mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al tsakura. duk inda aka samu namiji ɗaya a wajen shaida sai an samu mata biyu ce wannan yana nuna karancin hankalinku ne bai kai namiji ba da Allah ya san mace ɗaya za ta iya daidai da namiji da ba zai ci a samu mata biyu ba kuma an ce ta ƙur'ani ba yadda za ta ta ce na gamsiya manzan Allah to a ina addinin mu ya waya sai ce a walai sakin mar'atu idza hazat lam sali wa lam tasum sai ya turo wannan magana shin mata ba idan tana al'ada ba ta sallah ba ta azumi ba to ai ba a rubuta mata ladan sallah da azumi a lokacin an tsaye da fayil ɗinta namiji kuma yana ci gaba da sallah da azumi yanzu ya kere ta to ta samu na su dinin ta waya a wajen addini dole duk wata kuma sai an tauri sallah da azumi kuma kila ba za ta tsaya ta nutsu ce ta ina ran da hailala da istighfari ai rage kallon fina-finan nan da arewa wance wace ce ta tsaya ta nutsu ta ta istighfari ba to a namiji fa ana ci gaba da rubuta mishi sallah da azumi duk ba za ta yi wannan nutsuwar ba sai ga ta ɓata lokaci tana sai shi kuma namiji ba abin da ya dakatar da shi to sai annabi ya wannan tawayar addinin ta ne to shi ne ibn hajar ya gutsuro abin anan dan ya nuna masa ba ta sallah na ba ta azumin sharaɗi ne idan tana al'ada da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kawarijawa da wasu daga cikin mu'tazila suna wajabta wa mata sai ta yi sallah shi sa wata mata ta zo gurin aisha ta ce wai me yasa aka ce mata tana al'ada wai sai ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba sai aisha ta ce a haruriyatun anti ke yar garin harura ce a can ƙasar sham inda suke wajibta mata ta yi sallah ta ce a'a lastu bi haruriyatin walakin ni as'alu ba yar garin harura ba ce tambaya dai kawai nake yi ta ce to mu ma dai haka yana samun mu sai annabi ya umarce mu da murama azumi baya umarta mu da murama sallah lokaci to a ƙarshe alqadi abubakar ibn al-arabi a cikin sharhin da yawa tirmidhi aridatul ahwazi sharhu jami'i tirmidhi yace watakila Allah cikin hikimarsa ya ce sallah tana da wahala sai ga masu tsoron Allah shi yasa Allah ya ɗauke musu sallah yace kira azumi saboda shi a shekara to ɗaya ne in aka ce sai ta rama sallah ta kwana bakwai wallahi akwai matsala ƙarshe sallar nan da caccaken kulciya za a ƙare ta Allahu akbar assalamu alaikum dan da ta sashi ta kawo wata domin sallar yanzu ma ta gagare mu sai an yi da kyar. Allah ya ce wa inna hala kabiratun illa ala sakin ina kuma a ce kai sallar kwana bakwai kuma a nutsuwa Allah ta'ala ya samu dace insha Allah karatu na gaba za mu karasa waɗannan hadisai da suka rage sannan mu shiga kitabu salati sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi muhammad